fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mutu yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau ma filin namu na yau nishaɗin waƙoƙi ne. Hadiza masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana bako filin nishadinmu daga masana'antar waƙoƙi sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren mu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Baraka Bashir da kuma ma bakon da ta gayyato mana wanda zai gabatar mana da kansa. Nace bakoncin wa muka samu zaka gaya mana. Musa Akila wanda aka fi sani da Morel. Malam Morel. Duk wanda ya sanka ya sanka da waka. A cikin waƙoƙin nan naka wanne ne ya sha naka wanne ne ya fito da kai? Eh, to a arewacin Najeriya ne um, ganga da garaya da kuma aure ina ga su suka sa aka sani sosai. Mm. Amma dai tun da dai na fara daga Lagos ne. Ah, akwai wakan da na sake na farko oxygen da kuma antisocial ina ga su suka sa aka fi sani na da duk Najeriya. A rera mana oxygen din muje. <laughs> A maka ne? Haka ne waka. Eh, haka waka. A ah, ai da ka sake ɗan yi mana ruwa ɗan rera mu ɗan ji kaɗan ko Dan baituka kaɗan ne. Okay. Um, yes, I'm amazing. See, I got the world going crazy. Oh, Lord, see what you baby be. Ciao. Oh, they hear the please leave me alone. Kin san wannan na yi shi a turanci ne so haka je wakan yake. To me can. aka ka ɗauki topic uh, oxygen? Okay, oxygen a lokacin um, oxygen kin san kamar a bani da a bani na sha iska yawa ba ni wuri na sha iska dan a lokacin nan akwai um, yadda nake tasowa akwai mutane da aka suka ce a karkata mu idan lokacin ya kai za mu taimaka ta za ka za so bayan rasuwan babana dai da abun ya faru uh, bayan rasuwan babana na zo na ce oke ga abin da zan yi kirawa ne bare zai ɗauka ba kirawa ne bare zai ɗauka ba shi ne ce to ba matsala sai na fara dai da kaina tunda na fara sai aka shiga kirana yan uwa suka fara kirana mutane da da ba su damu da ni ba da suka ga an fara jin sunana ko ina sai suka fara kira kin gane so ne a mm-hmm. lokacin nan kawai cewa nake kawai ku bani dan sha iska na in abun da yake gabana lokacin da kake bukata kowa ya guje ka Eh, lokacin da ake bukata kowa ya guje ni da kuma aka fara suna kin ga sai kowa ya fara ai wannan dan wana ne wannan dan dan dan dan dan brother na ne wannan wani eh. ko halin dan dan dan adam halin dan adam kenan to yanzu za mu koma baya a ba mu labari ka ba mu labarin kanka a takaice ok ah, a bauchi aka ne an haife ni a Bauchi April 11 1988 so bayan uh, bayan Bauchi muka koma Ibadan uh, babana a lokacin yana aiki da police ne shi police officer ne so mun yi zama da wurare da a Nigeria mun yi uh, arewa kudu ko ina da kin ake transferring polisa zuwa wurare biyu don su yi sabu. Mm. So daga Bauchi muka koma Ibadan daga Ibadan muka koma uh, ina ji mun koma Adamawa bayan Adamawa muka kara zuwa Borno uh, state nawa kenan can ne primary school. Kenan Borno ne? Eh ni dan Borno ne. Mm. Ni dan Borno ne. Amma Bauchi aka haife ni so a Borno na fara primary school police uh, primary school daga can na je police secondary school mina. so bayan police secondary school sai muka koma muka koma yola kuma eh. bayan yola muka koma kogi state daga kogi state in ta admission zuwa university of maiduguri me aka karanta a jami'a na karanta creative arts amma na yi major na theater arts Wato dai wannan sana'a taka ta waka kana kan turbin abin da ka karanta a makaranta. Tun da eh haka dama tun ina karami da na iya wannan zane rawa da waye-waye to hakan na dai kawai iyayen da suka suka ce to watakila abin da yaron nan yake kenan ko da yake babana shi da ba abin da yake so na karanta lokacin ko ni ma da kai na lokacin famasi zan yi dan ah, na iya science sosai a lokacin na iya science physics chemistry da waye-waye mm. amma da muka gama jam da na je university of maiduguri sai aka bani bayan remedial sai aka bani physics so hmm. physics ne kuma ni gaskiya <laughs> a lokacin da ke barin yin physics ba kawai sai na yi canjin zuwa creative art inda da ma zuciya na yake to kenan ka dan taba physics ka fara physics din ka ga za ka yi ba ko kuma na fara physics na kan fara ka ta amma kai kawai bai ba to banda bayan ka kammala karatu ko kafin ka kammala karatu ba a taba yin wata sana'a ba sai waka ko a'a wani sana'a ba. Eh. Ah. To bayan an gama an fara waka a wace shekara aka fara harkar waka da rawa? Eh to an fara tun dai secondary school da three irin social life sannan muka je mu mai mining wakokin fisko da wayewayewa da kawai rawa a stage so bayan secondary school ne na ga oke zan iya fara rubuta wakoki na dan tun ina karami nake son wakoki na son jin raps na su piki gb yy ina son ji su daga ji na zo na fara iya rubuta na dama yayana ne yayana shi ya fara dama shi ya fara son wakokin shi ya sa ina fara son wakoki so don shi ne ya fara ina bi ina bin shi sai zai daina ni kuma sai na ci gaba shi ya taba wakan koko shi bai yi ba a shi bai yi ba professionally amma dai ya iya kawai eh. so dan yana yi yana bi in yana playing kin san da mutane yadda abun yake da ba wai akwai lyrics a internet ba mm. so kawai za ka ji wakan ne sai ka rubuta a paper so yana rubutawa yana koyawa sai ni ma ina koyawa da shi so hakan nan sai na zo na koyi yadda ni ma zan rubuta nawa To mun dan yi magana ne dan tsayi kuma ba a dan girgiza ba ba dan ji sauti ba dan yi mana wata daga cikin waƙoƙi wasu daga cikin waƙoƙin naka. waƙoƙin na da ko na yanzu a ai mana na yanzu wanda yake tashi e. ok to ka dai aure to na san dai mutane sun san aure kuma na mutane suna son aure sosai to <laughs> kai ma kana son aure kenan tun da kai waka eh to a waka ne mai daɗi <laughs> to a rera mu waka ne mai daɗi eh um, bari fara da baitin um, yaya na zo na gangan warka shirin yau da gobe bari kuma mu koma wajen su baraka. To na ji wannan ita wannan waka an fara da cewa an zo gidan yaya kuma an nemi izini daga wajen yaya ya me yasa ka tsara wakar haka me yasa kuma kai akan aure. Eh kin san wani lokaci wa yadda ake rubuta wakan nan ba wai lalle abin da ya faru ne eh. Yeah, so kawai yadda na yi picture abun amma ina ne na ce to don yarinya da ke gani a lokacin ma surar da kowane yawanci mawaka sukan fuskanci kalubale walau daga gida ko wajen abokai suka fara waka a dinga tsangwaman su shin kan an fuskanci su tsangwama da ka fara eh sosai ba sai um, na makaranta eh. kuma lokacin um, uh, kamun ma lokacin iyaye na dama mamana ne da ita da matsala sun kan yi ta yi tun daga farko in har wanda Allah ya baka kenan kuma shi kake so ka bi aka samu sabon kin ga amma shi wannan baba na kan gaskiya a lokacin ba ruwan shi akwai ran ma na bar gida <laughs> ina karami ina ji ina shekaru goma sha shida ko sha biyar haka kuna mm. lokoja na bar gida na je wani show mm. ban gaya mishi ba da dare na bace na je na dawo mm. na dawo na same shi a gaban gida yana jira <laughs> ya dawo da na dawo sai ga shi na a waje yana kira na da bulala yana kan gida a kai mun bulala <laughs> a kai maka bulala sosai a kai mun bulala sosai to ni ranar ne kuma na yi tsari na ce ni eh, bulalan nan da aka yi mun yau zan yi ma ogan nan magana sosai eh. sai ah, bayan ya gama mun bulala na koma daki shi ya koma daki bacci kan dare ba mm. kamar karfe daya da wani abu na koma daki shi na je na tace shi na ce na buga kofa mama na ta fito ta ce ni na ce wallahi gaskiya ina son yawa baba na magana ya ce ta ce ba ta gane ba na ce ni dai a taimaka ina so mata magana mm. sai da ya fito eh, na same shi na shi to ni ba gaskiya na gane cewa eh, yana so ya eh, yi correcting ina ne kuma yana so bi hanya mai kyau makaranta dai baran da yana zuwa makaranta ba amma wannan bai wannan da Allah ya bani kuma gaskiya ban san ba shi ba don yau idan ka bar duniyar nan ban ga daya daga cikin yan uwanka da za su taimake ni ba so dole na fara taimakawa kaina tun daga yanzu mm. kenan wata maka bin ya rasu ka yi hasashen cewa ya ya ya su maka mun ya rasu na samu plate na shi shi da ya bayan da na masa magana ya ce ke eh, to ya ji kin gane babana mutum ne wanda idan har ka masa magana ko ka sa shi ya fahimci ah, ka ko ah, aniyanka zai iya baka dama ka yi abin da ka dama ka yi abin da zai ma kyau gane mm-hmm. so bayan na masa magana sai ya ce to ba damuwa amma dai makaranta sai ka je makaranta na ce dole dole wannan ya ce to karfe da in doki music ɗin sa kaina sai na gama makaranta na ce to ba kuma. so ina zuwa makaranta kuma bayan shekara da ya rasu Allah sarki kuma bayan rasuwansa kuma performance ɗin da nake a makaranta haka na samu na bibiya wasu kin gane kudin makaranta kudin handout da waye-waye so tun dai da ya yake taimako na kuma bayan ni na gama kan ne na ma gaba ɗaya ni na biya musu makaranta da kudin music da kudin music so wanda dai tun da ya sa albarka abin da sana'ar kuma da talin sun kuma ke samu albarka sosai da karbuwa. To banda wani wani irin alfanu aka ƙara samu banda biyan kuɗin makaranta da taimakawa 'yan uwa. Yawwa, um, to an samu da ya haɗu da mutane da yawa na haɗu da mutane da ko shi babana da yake da rai ko da yake babban ofisa ne ya rasu a Um, yana samu ya samu promotion zuwa commissioner of police sai mm. eh, bayan hakan ne ya rasu so ni kam a haifin nan kace zuwa nan Allah ya sa na haɗu da mutane manya-manya sosai da shi ma a lokacin ko ba ma shi gaji da yake yanzu ce a yaro nan kai na so na samu haɗuwa da mutane na samu karbuwa na samu alfarma da yawa da yawa hakan Allah da ya taimaka. To yanzu tunda an samu ɗaukaka a wannan waka wani irin taimako ake za aka yi ko za a yi wa masu mawaka ƙanana masu tasowa. Eh to abin da ni dai nake idan mawaka eh, masu tasowa nan akwai jiya wanda eh, sai su kira ne su ce a ni ina so a fa an samu an san su suwa kin gane ko. Mm. So na kan yi features ɗin nan a social media kuma na ga yaro wanda yake da talent sosai in promoting nashi in posting kun har akwai irin advice da zan iya bashi game da yanda yake recording ko yanda yake rubuta wakokinsa hakan nan da shi an baya kin gane wanda kuma kamar kwanakin ba wanda ya kira ni ta na yana so ya wakokin shi a iTunes ko zan iya taimaka mishi ta na gaya mishi yadda zai iya ci a ci gaskiya bai da kuɗin buɗe account kin gane ko mutane haka kuma sai ki taimaka musu ki ce to gashi za ka kan account ka fara pushing music ka da kanka tun da yanzu duniya yanzu ba wai sai kana da record label kamin kamun kai promoting wakokin ka ba za ka iya daga ɗakin ka ko daga gobe za ka iya kasa wakokin ka a ci su a ci su gaba ɗayan duniya. Hmm. To me burin ka? A harkar ta waka. A waka ko? Eh. buri eh, na bi samun zagaye duniya gaba daya a jini da samu kuma in eh, al'adun al'adarmu na arewa culture mu you know eh, kayayyakin mu abincin mu gane ko zan so dai kawai mutane su gane cewa wannan arewa nan wuri ne wanda za mu so gaba ɗayan duniya su gani kuma su gan da daraja bayan da kullum an buɗe tv sai a ce abu kaza ya faru arewa abu kaza ya faru arewa ba ni da wakoki na haka ina son nuna good part na arewa da kuma yadda eh, yadda culture mu ke da kyau you know da sauransu ne buri na dai kawai a ji ne gaba ɗayan duniya kuma in samu you know in taimaka wa mutane you know mutanen ba sa iya samun kananan abubuwa kamar cin abinci ko wani wasu abubuwa da Allah eh, ya ya taimaka mana mu samu taimaka ma wanda ba su ba su da dama ba ne. Sorry, To yanzu a ƙarshe a cikin waƙoƙinka wacce ce bakan daniya? Wacce ce wanne? Bakan daniya. Wacce ka fi so wacce kai a ranka ka fi so? Ok, wacce ni a raina na fi so gaskiya har yau ba ne da ba. Dan waka ne da na rubuta mahaifiyata na manta mm. rasu ita ma mm. so eh, bayan rasuwan ta gaskiya da kanta da waka mun yi kasuwa sosai. sosai da eh, samu na yari da kullum ma idan na zuwa waka ya kan yakan mun da hankali kaɗan don rasuwan ta ni kan tuni da juma ba 2016 ne so har yau mm. ina idan na tuna hakan nan yakan damu kuma ina son wakan don yadda ta yi da ta ji Eh. yadda abin ya faranta ba ya faranta tun tana da rai ka rubuta kenan tun tana da rai na rubuta kuma na tura mata ta ji yadda ta kira ni yadda ta yi ta ce kai ta min ya mata kuma na dan sa yaren mu ni dan borno ne a borno ba yaren mu ba mu ba burawa ne eh. Eh, so na sa yaren a ciki kadan ko da yake ban iya ba dai sosai amma dai kin gane dan eh. daɗi na lallafa na lallafa na haɗa su kin gane eh. Abun ya mata daɗi sosai so gaskiya waƙin da na fi so kenan bayan wannan kuma akwai waka da zai fito a album ina mansa amma zai fito a deluxe version ya sunan ta wakar sunan wakar arziki arziki arziki ah. waka ne da na rubuta don yadda Allah ya yi blessing namu a arewa eh. da arziki sosai kuma yadda ya kamata mu taimaka don muna da akwai arzikin amma kuma akwai talakawa da yawa so waka ne a kan haka so yana ciki ɗaya daga cikin wakokin da gaskiya na ji daɗi da na rubuta don akwai ma'ana sosai akwai tambaya ta ƙarfi da ban tambaye ka ba mawaka kan fuskanci kalubale a masana'antar shin kai kana fuskanta ko an shallake inda za a ce an fuskanci waɗannan eh an fuskanta an tsallake an kare ana kan fuskanta abin da kawai baya karewa kin gane eh. yau sun san kamar yadda rayuwa yake yau kana sama gobe ka ɗanyi kasa kaɗan hakan nan dai. Abin da nake nufi misali a industry din shin ana ba ku dama kamar yadda ake ba wa 'yan kudu dama? yawa to ok wannan kuma shi eh, magana ne wanda ya kamata gaskiya na ji daɗi da kika kawo wannan magana kin gan um, a kudu su suka yi supporting nasu sosai za ki ga ana mutum na da talent kaɗan za a haɗa kai gaba ɗaya haɗa hannu idan an kushi gaba ɗayan duniya ana jiya su kin gane ko mm. mu kuma namu akwai wayan da ma yankin ce musu wannan waka waka hausa ne they are not proud ba sa ji kamar oh kin gane ko namu namu sai yanzu ma bayan muka fara wannan hip hop a arewa da kuma wani abu bai juma ba da muka fara wannan hip hop ta samu karbuwa sosai you know dan young mutanen suke tasowa da ta samu karbuwa sosai kin ga komai ya canza yanzu at least akwai dan respect ma um, mawaka yanzu kamar fiye da da kin san da ana yi ana ma mawaka gani a arewa ana musu ganin maroka ne kin gane yadda waka yake da arewa sai wanda bai da aiki ne yake waka haka ake gani ba a doki waka kamar sana'a da wani zai iya yi har ya gina gida ya tada iyalinsa ko wani abu haka ba kamar su um, haka dai uh, yanzu Um, challenges din da muke facing shine um, manyan muhalli su dan duba su ke kai wannan industry na arewa na girma sosai ga artist kullum ana tasowa ana suna kin gane eh. kuma kuma akwai means na samun kuɗi sosai amma gaskiya babu wannan support din da daga manyan mu a ce a industry bari mu kira su mu ce musu gashi abu kaza sai dai idan ke siyasa ta tasu sai a fara neman mawaka Masu su kuɗi su je su yi siyasa da sauransu you know but personally I promote wakokin arewa kan gaskiya da sauran har yanzu mu din ne dai muke da kanmu da musu uh, masu yamma masu bin mu su ma suna supporting namu hakan amma dai kamun dai sa wannan uh, industry kudu yake gaskiya da saura sai an sa hannu sosai you know ba mawakan kaɗai ba sai eh, investors sun shigo sun ce oke wannan abin da kake yi ko wannan abin da kuke yi ya yi kyau sosai ya za yi idan mun sa kuɗi kaza haka ina za ku iya ku kai wannan industry din dan gaskiya yana taimakawa mutane sosai ga yara wayanda an gama makaranta ba aiki amma ana da baiwa kin ga wannan talent din yana fide nasu sosai you know in ka je performing for example yanzu in kai performing a wuri kamar yadda dai muke babban performing aure kamar eh, idan ka je biki aure yanzu yadda dai mu muka yi fashe packaging kanmu da irin quality music in ga performance in kai performance wuri kamar aure yanzu ya eh. biya ka 1.5 million wasu ma million wasu 1 million kin gane abin da nake faɗi mm. to wannan ai ya fi kar salary da yake ma aiki a banki gaskiya ne ta ci harkar tana kawo ana kawo ta sosai you know amma ya kamata manya su gan cewa babban industry so da su yi investing kudi su taimaka a artists da suke tasowa. To, masha Allah muna godiya. cikin shirin yau da gobe na wannan makon yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari da daniel brown da ya daidaita mana sautin baki ɗayansa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.